وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون duk ɗaya ne agun waɗannan kafiran masu taurin kai ga gaskiya ka tsoratar da su ya Muhammad ko ka tsoratar da su ba ba za su yi imani da abin da ka zo da shi ba daga wurin Allah